A yau Juma'a ne al'ummar Krista a duniya baki ɗaya ke fara bukukuwar Ista. A yau ranar da ake kira Good Friday wato Juma'a mai kyau rana ce da mabiya Yesu almasihu suka yi imani da cewa an kashe shi ne kamar yadda Allah ya tsara domin ya kasance mai ceton dukkan bil'adam daga shiga nama Rabaran Yusuf Turaki farfesa ne a ilimin tauhidi ya ce lokaci ne da mabiya Yesu almasihu za su yi bishara zuwa ga tuba. Ba wai mutane su yi shagugula na addini kawai, a'a wannan addini an kafa ta a kan tushen sanin Yesu almasihu mai ceto. Ba ceton wani bangare na duniya ba, amma mai ceto dukan duniya. kowace kabila kowace irin mutane da suke a duniya yesu almasihu ya mutu sabili da su to mu krista abinda muka yi a lokacin esta shine muna shaida mutuwan Yesu da tashinsa daga matattu ga dukkan sauran duniya. Bikin Isar na bana ya zo ne a lokacin da ake samun tashe-tashen hankula da kashe-kashe Farfesa Yusuf Turaki ya buƙaci shugabannai da ɗaukacin al'umma musamman ma a arewacin Najeriya su sanya matakan samar da zaman lafiya. Muna addu'a Allah ya ba mu zama lafiya. Kashe-kashe da mu muke yi na juna wato rashin sani ne. Amma idan muna da cikakken sanin Yesu almasihu, to waɗannan kashe-kashe da sauransu ba za a ambata su ba. balama a same su a cikinmu. Duk da matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fama da shi wasu mabiyan na almasihu sun bayyana fata na gari. Ni ce mai suna Jummai S tambaya, Ista dai tunawa ne da mutuwar Yesu da kuma tashinsa sanin cewa shine hanya shine gaskiya shine kuma rai. Ibindo yanayi da muka samu kanmu a cikin kasa, kayaki suna tsada amma babban abun kar mu manta da cewa celebration na isa shi da ya mutuna da ceton da muka samu cikin almasihu sunana dan juma dixon auta ne mun yi addu'o'i mun gode wa Allah da yadda ya na farko da aiko da ɗansa da ya aiko shi na biyu shine mutuwan da ya zo mutu domin mu mutane bil adama har mu din nan da da muke bautar gumakai Allah ya da mu daga cikin wannan ya kawo mu ga sanin sa rana ce wanda za mu yi addu'o'i na godiya addu'o'i domin kasanmu, mu addu'o'i domin shugabannin sunana dr mrs miriam david philip ni ce shugaban zumuntan matan ekwa na ƙasa da ƙasa ina fatan alheri saboda muna addu'o'i muna roƙon allah yadda ubangiji allah zai kawo mana sauƙin rayuwa ina fata Allah zai sa shekara mai zuwa ya zama mana da ɗan sauki. A saƙonsa ga mabiya Yesu almasihu a wannan lokaci na Ista, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya jinjina wa 'yan Najeriya ne bisa haƙurinsu a cikin watanni da ya yi yana mulki, wanda ya ce gwamnatinsa na aiki tukuru wajen daidaita lamura da samun ci gaba. Shugaban ya buƙaci 'yan Najeriya su ci gaba da sadaukarwa da jajircewa wajen samar da haɗin kai da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Hukumomi Hukumomin tsaro a Najeriya sun ɗauki matakan tabbatar da an yi bukukuwan Istan cikin ƙoshin lafiya, inda a jihar Filato ma rundunar 'yan sandan jihar ta sanar da dokar hana zirga-zirgar babura da keke napep a cikin birnin Jos da Bukur a ranar Lahadi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.